sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da kariyarsa da agajinsa da kiyayewarsa subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shi ne cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu ta tafarkinsa madaidaici wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓatar da shi babu mai iya shiryar da shi. salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako masu biye da mu ta cikin wannan shiri namu muna bayani akan tarihin gwarzon musulunci sayyidina abubakar radiyallahu an wanda wannan shine darasi na goma sha ɗaya mun yi bayani cewa a darasinmu da ya gabata darasi na goma mun yi bayani cewa sayidina abubakar allah ya ƙara masa yarda tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallama suka yi hijira zuwa madina kuma a lokacin wannan hijira mun faɗi tasirin da sayidina abubakar ya yi a cikin wannan shiri na hijira da irin matsayin da ya ɗauka da kuma darussa da za mu iya koyo daga tarihin mutanen kirki in suna tare da mutanen kirki da kuma irin abubuwa da ya na bajinta na gwarzantaka wanda musulunci da tarihi ba zai manta da sayidina abubakar radiyallahu anhu ba sannan uh, mun yi bayanin uh, abubuwan da suka faru a cikin wannan kogo har ya zuwa fitowarsu a nan muka tsaya to da yake ba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam muke kai tsaye ba muna bin guraren da sayyidina abubakar ya fito ne a cikin tarihi kamar da malam ibnu kathir yake faɗa a cikin albidaya wa nihaya cewa duk inda ka motsa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tarihi kaso 99 sai sayyidina abubakar ya fito tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ne kafaɗa da kafaɗa, da tarihin na abubakar hakanan kuma zamakshari shi ma yana cewa abubakar ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan rayuwarsa har ƙarshen rayuwarsa har abada suna tare yace suna tare har abada sai kawo dalilai guda hudu da ke tabbatar da haka yace tare suka yi ƙuruciya tare suka taso bambancin da ke tsakaninsu bai fi shekara biyu da rabi ko shekara uku ko shekara biyu da 'yan watanni ba sannan kuma tare suka rayu a makka a lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku nan sannan tare suka rayu a madina sannan kuma duk wani yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je to sayyidina abubakar shi ma ya je wannan yaƙin babu yaƙi ko ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wanda sayyidina abubakar bai je ba yace sannan kuma bayan ya koma ga Allah ma har su ma iri ɗaya ne shekara 63 shekara 63 sannan yace kuma aure ya shiga su ya aure yar sayyidina abubakar sannan kuma da suka rasu ma kabarinsu yana nan wato a jikin juna da ka tsaya kawa annabi sallallahu alaihi wasallama ta kuɗe kaf za ka yi sai kuma inda sayyidina abubakar yake shi ma yana kwance a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga sun rayu tare sun kwanta a kabari tare kuma za a tashe su tare wanda wannan kuma almar'u ma aman ahabba yawmal qiyamati kuma sun shiga aljanna sun shiga kenan dindindin tare ka ga wannan yana nuna mana cewa abinda zamakshari ya faɗa a wannan guri gaskiya ne cewa rayuwar sai na abubakar da manzo Allah ta zama rayuwa ce haɗaɗɗiya kuma wacce take tafiya tare kuma tare suka rayu tare suka yi komai to bayan isuwa madina za mu iya faɗa abubuwa guda hudu da za mu ce manzan Allah sallallahu ya assasa zuwansa madina kuma duk a cikin waɗannan abubuwa guda hudu da abubakar ya fito ƙarara a ciki abu na farko da annabi sallallahu alaihi ya fara assasawa shine gina masallaci da kuma masaukinsa wannan masallaci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina duk da ba za mu iya cewa kai tsaye aka fara gina ba sai da aka yi masallacin quba sannan kuma aka shiga madina aka gina masallacin madina to amma a cikin ruwayoyi da suka zo cewa wannan fili na wasu marayu ne waɗanda kuma aka nemi su siyar da wannan fili suka ce za su bayi kyauta aka ce musu a'a a siya da kuɗi to wanda ya ba da wannan kuɗi sayyidina abubakar ne ya biya kuɗin farko da aka fara assasa wannan masallaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zama harshashi ko cibiya ta farko da aka fara assasa addinin musulunci kuma a jikin wannan fili aka ɗebi inda aka yi ɗakuna na matan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke a lokacin guda biyu shine na Aisha da na Sauda wanda kuma bayan an gama ginin wannan aka ɗauko su bayan mun ce sauka farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka ne a gidan wannan babban sahabi abu ayyub al-ansari khalid bin zaid a gidansa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato ya fara sauka Da kenan ya nuna uh, sayyidina abubakar ya ba da gudunmawa wajen assasa wannan hedikwata ta musulunci ko gida na musulunci ko matattara ta musulunci sannan abu na biyu shine ya haɗa 'yan uwantaka tsakanin muhajiruna da ansar wanda sayyidina abubakar ya ba da gudunmawa bayan shi an haɗa shi da nasa abokin to kuma ya zama wato cewa ya ba da gudunmuwa wajen ƙara ƙarfafa wannan 'yan ta musulunci da annabi sallallahu alaihi ya assasa domin lokacin da aka yi hijira sai ya zama yanayin madina bai karbi sayyidina abubakar ba da amir bin fuhaira da bilal waɗannan su uku da wasu sahabbai suka kama zazzabi hannan aisha take cewa ta kan je duba sayyidina abubakar ta same shi a yanayi wato na mashashara da zazzabi ha kuma haka shi ma amir bin fuhaira haka shi ma bilal har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a cewa Allah ya ɗauke wannan mashashira da zazzabi da da kwalara da ake fama da ita a Madina ya ɗauke ta ya kai ta yankin Jihufa shine Allah ya amshi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke wannan cuta daga wannan yanki gaba ɗaya aka kai ta gurin da yanzu gurin ma ya mutu ma ya ma zama tarihi kawai kun ga wannan wato ya nuna mana Allah ya amshi addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon ganin halin da sayyidina Abubakar ya shiga da sahabbai da yawa na zazzabi da mashashara sakamakon rashin karɓar yanayinsu da madina bai yi ba kuma har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a allah ya ɗauke wannan annoba daga wannan yanki ya yi waje da ita wanda za mu ga wannan yana da alaƙa da saidina abubakar kai tsaye abu na uku shine tsarin zamantakewa tsakanin musulmi da waɗanda aka tara a gurin bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya ji ya tarar da mutane kashi-kashi a madina akwai waɗanda suka yi imani da shi daga cikin ausu da hazraj da wasu ƙabilu da suke wato madina da wajenta waɗanda suka yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suna nan su suna kan katanga su basu shigo musulunci kai tsaye ba su ko ba su dire can baya ba wanda daga nan harkan munafunci ta fara daga harkan mulki wanda shi abdullahi bin ubay bin salul za a naɗa masa kambun sarauta ko a mai da shi sarki ko a mai da shi wato hakimi na madina ko gwamna na madina ko shugaban kasa, shigowar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta wargaza wannan shiri da haka shi sai ya ga tunda mutanensa mafi yawa sun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan bai bi shi ba ya zauna a kafircinsa to wannan zai ja masa matsala cewa duk ayoyin da aka sauka akan kafirai za su yi aiki a kansa kuma ya san ba zai ji da daɗi ba idan kuma ya bi shi bai yarda da abin ba so mu da baka yarda da shi ba baka aminta da shi ba baka gamsu da shi ba baka karbe shi a zuciyarka ba ba za ka iya bin sa yadda ya kamata ba don haka sai ya hau kan katanga shi bai dire musulmi ba shi ko bai zama wanda ba musulmi ba ya ta ba mutane wahala to wannan shine matsayin da ya ɗauka kuma a wannan matsayi ɗin wato haka aka, aka zauna da shi sannan mutane na uku su ne yahudawa wanda su ma yahudawan nan sun kasu kabilu da dama mafi shaharan waɗannan kabilu akwai banu kainuka akwai banu nadir akwai banu ƙuraiza banu nadir banu ƙuraiza da banu Kainuka ah, waɗannan su ne kashi uku na yahudawan da aka tarar wanda su ma suna da nasu yanayi to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tsara yadda za a yi zamantakewa tsakanin waɗannan bangarori mabambanta daban-daban su munafukai tunda ba su bayyana kansu a matsayin wata ƙungiya mai zaman kanta ba suna jikin musulmi ne amma sun zama wato kamar kaska suna raɓe da mu suna shan jinin mu suna cutar da mu saboda haka su ba a yi wani tsari da su ba amma su yahuda tunda mazauna ne da addinin su da kabilar su da yanayin su daban Ya sa aka rubuta wasiƙatul madina wanda malamai sun kawo ta da maganganu a kai na cewa an yi tsarin yadda za a zauna ba tare da wani ya cuta ma wani ko wani ya ɗau alhakin wani ko wani ya shiga cin harkokin wani ba ko ba tare da an samu cin karo tsakanin mabambanta waɗannan addinai da mabambanta ƙabilu da za su zauna a guri ɗaya su rayu ƙarƙashin wannan daula wanda musulmi su suke da rinjaye tasu ce kuma su suke gudanar da ita ba to sai abubakar ya ba da gudunmawa ta wannan bangare tunda kusan shine na daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da za a yi wanda nassi bai zo karara alkur'ani an umarni ga yadda za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi shawara da sahabbansa kamar yadda alkur'ani ya tabbatar a gurare biyu wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun da kuma inda Allah ke cewa fil amri kai shawara da su cikin lamari ma'ana duk wani lamari da ba a saukan maka da nassi ba kana iya shawara da sahabbai kuma ka karɓi ra'ayinsu da manzo Allah ya karɓi ra'ayinka to ra'ayin naka kuma yanzu ya zama shari'a ba sa ra'ayinka ba ne muwafaƙar da annabi ya a kansa ya zama cewa ya zama tabbataccen abu kenan yanzu a cikin shari'ar musulunci to sai dai na abubakar ta nan bangaren ba da shawarwari da da kuma sa kullum yana daf da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wato taimaka wajen wato wannan sannan tsara yadda al'umma musulmi za su kasance ta ɓangarori daban-daban tunda yanzu za a yi ta samun baƙi suna zuwa wasu zo su shiga addinin musulunci wasu zo da fatoyi wasu zo da tambayoyi wasu zo neman ƙarin bayani wasu an koro su waje an zi musu rauni wata mace ce ta zo ba miji wani namiji ne ya zo ba matarsa wani ɗa ne ya zo ba ubansa dole sai ka yi shiri na karɓar baƙi da kuma kalolin yanayin bakuntar da za su zo da ita wani ya zo a firgice wani ya zo da nitse wani ya zo da abinci wani bai zo da abinci ba wani ya zo da niyyar zai koma wani ya zo da niyyar zai zauna dindindin to duk waɗannan kalan kala kala ɗin na mutane sai ka shirya mutane waɗanda suka san yadda za su karɓi waɗannan baƙi waɗanda dindindin kenan an riga an shiga mu'amala ta zamantakewa tare da su da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsara wannan kuma sayyidina abubakar yana cikin waɗanda suke ba da gudunmawa duk wani motsi da duk wani zirga-zirga da duk wani kai komo sayyidina abubakar yana dab da manzan allah sallallahu alaihi wasallam da haka ne muka ce ba za ka iya fasalin rayuwar annabi sallallahu duk inda za ka shiga to sai ka shiga sayyidina abubakar misali duk yaƙuƙuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je dinnan, nan sayyidina abubakar ya je duk yaƙuƙuwan nan kuma wani gurin za ka ji abubakar din ya fito karara wata ran kuma sai dai ya shiga cikin tawaga na waɗanda suka halarci gurin misali a yakin badar in muka ɗauki sayyidina Abubakar a matsayin jarumi a matsayin mayaƙi kamar da muka ɗauke shi a matsayin mai kyakkyawar aƙida mai kyakkyawar manufa mai kyakkyawar ibada mai kyakkyawar mu'amala mai kyakkyawan hali haka kuma kyakkyawan miji ga matansa kyakkyawan uba ga 'ya'yansa kyakkyawan aboki ga abokansa kyakkyawan ɗa ga kuma iyayensa da haka mu'amala sai na abubakar ta zama kowa ya samu haƙƙinsa iyayen sai na abubakar wato babansa abu kuhafa da mahaifiyarsa salma umul khairi suna jin daɗin zamantakewa da ɗansu saboda haƙƙin da aka ce a ba mahaifa ya ba su hakanan matan sayidina abubakar suna samun haƙƙi na sayidina abubakar wanda aka ce miji ya ba matansa to sayidina abubakar yakan ba matansa waɗannan haƙoƙi don haka suna jin daɗin kasancewarsa a matsayin mijinsu su matansa hakanan 'ya'yan sayidina abubakar allah ya ba shi maza ya ba shi mata kowanne uku uku ya ba shi ‘ya'ya maza guda uku abdulrahman abdullahi da muhammad ya ba shi kuma ‘ya'ya mata guda uku asma'u da aisha da kuma zainab waɗannan ‘ya'ya nasa guda uku ko umu kulsum duka sun kasance wato sun samu uba duk da ɗaya ta ƙarshen bai ganta ba da cikinta ya rasu wato matarsa habibatu binti kharija ita ta haifi yarsa ta ƙarshe wacce bai ganta ba sai bayan wasu aka haife ta to kenan sun yi sa'ar uba suna jin daɗin zamantakewa da ubansu saboda haƙƙin uba haka duk wanda ya abota da abubakar zaka ji yana jin daɗin kasancewa na abubakar ne abokinsa saboda ya iya zamantakewa ta abota da mutane haka nan ma duk wanda ya kasuwanci da na abubakar yana jin daɗin kasancewa sai abubakar abokin kasuwancinsa ne ko abokin mu'amalarsa ne ko makocinsa ne kai ko makotaka kai da sai na abubakar sai ka amfana da irin kyakkyawan mu'amalarsa ta zamantakewa da kuma irin abotarsa da mutane kai ko ɗan uwa ne a yan uwan abubakar sai yawa sun fito cikin isoshi waɗanda suka ji daɗin kai hatta makiyan sai na abubakar akwai wanda suka yabe shi kamar yadda muka faɗa a lokacin da ake sulhu da biya akwai wanda yake cewa in ban da abubakar ya min alherin da ban iya biyansa ba da sai na rama magana da ya min wato kaga kenan ya yi alheri hatta ga makiyansa suna ga ba za su iya zaginsa ko su ci mutuncinsa ba saboda ya musu wani alherin da sun kasa mantawa to kaga kenan ya zama ko ina sayyidina abubakar ya shiga wato ciki kuma ana damawa da shi to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan taqtit sai mu ɗauki sayyidina abubakar a matsayin jarimi ko gwarzo ko a filin daga malaman tarihi duka kamar yadda malam ibnu kasir ya faɗa cikin albidaya wa nihaya sun haɗa cewa babu wani yaƙi da sai na abubakar bai je ba mutukar annabi ya je to da abubakar abubakar bai taɓa zama a gida annabi yana wajen yaƙi ko annabi yana wajen yaƙi abubakar yana gida ko abin nan ba a'a duk inda annabi ya sa kafarsa sai na abubakar ya sa da haka duk wani guri da za a yabi jarumta to ka sa sai na abubakar a ciki sannan kuma kafin a yaƙi ko ana tsakiyar yaƙi ko an gama yaƙi in dai manzo Allah zai shawara da wani za ga cin waɗanda aka yi shawara da su akwai sayyidina abubakar radiyallahu an in muka ɗauka abin da ya faru a yakin badar za mu ga bayan an yi nasara akwai rayoyi da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi ya yi shawarwari da sahabbai wanda kowa ya bada irin tasa shawara na ganin me ya kamata a yi da waɗanda aka kama ɗin nan wanda shawara ta zo kashi uku akwai masu shawarar daga cikin sahabbai cewa tunda Allah ya ba mu nasara kan mutanen nan da suna kai mana farmaki suna kai mana hari sun dake mu sun kore mu sun kwace dukiyarmu sun kwace gidajenmu sun ji mana rauni sun mana kaza yanzu Allah ba mu nasara kawai mu dau fansa kuma shine daidai adalci kenan don ɗaya mataki uku dama kake iya yi a duniya ko kawa mutum abu bai maka komai ba wannan shi ake kira zulmu ko kuma ya maka ka masa daidai da yadda ya maka wannan shi ake kira adil ko ya maka ka yafe masa ko kai masa alheri wannan shi ake kira ihsan saboda haka in mutum bai maka komai ba ka zalunce shi kai masa abu ka zalunce shi in ya maka kai masa daidai da yadda ya maka ka yi adalci in ka wuce yadda ya maka ka yi ta'addanci idan kuma ka yafe masa to ka yi ihsani kuma ka yi abin da ya allah ya fi so ah, wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairul lisabirin wasbir wa masu baruka illa billah wala ta tahzan alaihim wala ta taku fi dhaiqin mimma yamkurun inna allaha ma'al ladzina taqaw saboda haka kenan wato akwai afdaliya akwai daraja a cikin waɗannan abubuwa da haka sai da abubakar shi ya ba da shawara ne irin ta yanayinsa irin ta ɗabi'arsa irin ta kamanninsa cewa wato a yafe musu a karɓi fansa a gurinsu a sake su duk akwai ruwan da suka zo waɗanda suke cewa an ce koyar rubutu ko koyar da rubutu a sake su wasu malamai sun ce wannan ruwa bata inganta ba ɗayan dai biyu aka yi kawai ko a kashe su ne ko a karɓi fansa kuma sai na abubakar ya ba da shawara ko ya yadda ko ya ba da shawara cewa a karɓi fansa a hannunsu a sake su allah ya shirye su sai su dawo su musulunta sannan wannan fansa da aka karɓa a hannunsu dama kuɗaɗe ne na musulmi wanda suka cinye suka kwace da nasu suka hada suke kasuwanci in aka karɓi fansa wannan fansar za ta taimaka musulmi musamman a farko farko yadda ba a da wani karfi sosai wannan fansa za ta taimaka su kuma za su tsira da rayuwarsu wanda kuma hakan aka yi aka ɗauki shawarar na abubakar aka yi amfani da ita wanda ta zama nasara a wannan lokaci kaga kenan bayan kasancewarsa mayaƙi haka za mu ga cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi aka kafa masa bukka yake ciki a lokacin yakin badar sai sayyidina abubakar shine a bakin kofar a tsaye har ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya shiga daga ciki saboda idan an yi nasara shikenan dama yana nan in bai yi nasara ba to su ya zama su an kashe su shi kuma ya tafi da ragowar sahabban da suka rage ya je ci gaba da assasa wato aikinsa na musulunci yadda Allah ya aiko shi shi dai na Abubakar yana yi yana duba cewa manzo Allah fa ba nasu ne su kadai ba na duk duniya ne gaba ɗaya duk wani abu da zai shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ya shafi duniya ne gaba ɗaya da haka sai dina abubakar baya son wani abu ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi zai masa rai ko zai kawo masa damuwa ko kawo masa cikas ko kawo masa tarnaki wajen i da wannan sako da Allah subhanahu wataala ya dora masa tunanin sayyidina abubakar ya wuce zamanin su kadai yana tunanin abin da zai kai har ƙarshen alkiyama cewa annabin nan na kowa da kowa ne na duniya ne saƙonsa wa ma naka illa ka fatan linnasi bashiran wa nadhira da haka saƙo ne da ya game ko ina da haka muka bi daki daki na hawadith wato abubuwan da suka faffaru za mu ga inda sayyidina abubakar ya fito a cikin tarihi na manzan allah sallallahu alaihi wasallama misali a wajen yakin uhud ya fito a wajen yakin badar a wajen sulhu hudaybiya a wajen fatahu makka a wajen yakin hunaini a wajen yakin tabo kama gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki tuta ɗin wata baka ita ce babbar tuta ya danka ta a hannun sayyiduna abubakar ya zama shine zai rike wannan tuta sannan annabi ya naɗa shi amirul hajj wato shi ya jagoranci aikin hajji a shekara ta tara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ba ya tura sayyiduna abubakar ya zama amirul hajj wanda shine matsayi na farko shine kuma wanda aka fara naɗa ba kuma ita ce hajji ta farko da musulmi suka fara yi wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa na abubakar ya zama amirul hajji kuma aka ba da sako na musamman sayyidina ali ya je karanta a lokacin da wato aka zo arfa ko aka zo ranar sallah to kaga wannan ya nuna kenan cewa duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai naɗa to in dai sayyidina abubakar yana nan to shi ake naɗawa sai dai idan wani abu ne da bai shafe matsayinsa ba ko kuma ake neman wani mutum na musamman amma duk wani abu da za a yi na kusa za ga sai na abubakar yana ciki misali sallah wanda an san mafi girman abu da ake yi bayan tauhidi shine sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nada sayyidina abubakar ya ci gaba da ba wa mutane sallah a matsayinsa na wato wakilinsa matsayinsa na na'ibinsa matsayinsa na wato mabiyinsa akwai wani abu da ya taɓa faruwa wata rana an tafi sulhu wata ƙabila aka samu rigima sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi a matsayin zai je musu sulhu to sai lokacin sallah ya yi bilal ya kira sallah sai zo yake ce ma sayyidina abubakar to gashi lokacin sallah ya an kira sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana can yana wa mutane sulhu ko za a tada sallah abubakar ya ce in ka so sai a tayar Za ka sai aka tayar da sallah sahabbai duk suka yi sahu sai na bakar ya shiga gaba yana jagoranta su sallah an fara wannan sallah sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya tara ana sallah sai kutsa ya shiga sahu ya je sahun gaba ya shiga sahu wannan abu sai ya tayar da hankalin sahabbai suna ga kenan yanzu annabi da yake shine jagora shine jagaba kuma yau gashi a sahu abubakar yana gaba yana ba da sallah da haka sai suka dinga wato yin tafi suna tafa hannunsu domin sayyidina abubakar ya fahimci cewa mai guri ya zo mai tabarma ya naɗe ma'ana liman ya zo shi sai ya dawo mamunsa shi ko manzala ya shige ci gaba da limancinsa da wannan sallar da ake yi saboda haka da ya ji tafi ya yawa shi dama in yana sallah a nutse yake baya waiwaye amma da ya ji tafi ya yawa sai ya waiwayo ya ga yake faruwa yana waiwaiwa sai ga ashe manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya dawo kuma gashi ma har ya shiga sau har ya zo sawun gaba saboda haka sai ya dawo da baya da nufin ya dawo ya shiga sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba ya bada sallah amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna masa ishara cewa ya ci gaba da bayar da sallah din to wannan abin ne ya yi wa sayyidina abakar daɗi kuma ya masa nauyi ya masa daɗi ya masa nauyi daɗin da ya masa shine da manzan Allah ya amince da shi a matsayin ya ci gaba da limanci kuma a cikin mamudinsa hadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan babban daraja ce sallah ce mai daraja kaga manzan Allah ya amince da limancin sayyidina Abubakar a matsayin kuma yana cikin masu wato waɗanda suke bin wannan sallah sannan na biyu abinda da ya suna bakar nauyi shi kuma ba zai iya jurewa ya tafi a haka ba domin nauyin cewa manzo Allah yana bayan ka zai sa kai kanka ba za ka sami wato abin nan ba za ka ji nauyi ya maka yawa mutum mai girma mafi darajar bayan Allah mafi girman bayan Allah mafi matsayin halittar Allah gaba ɗaya a wajen Allah ce yana bayan ka dole akwai nauyi wanda ya sa na abubakar ya ɗaga hannu yana cikin sallah ɗin yawa Allah godiya ya dawo da bayan wato bai tsaya din ba ya dawo da baya da ya dawo da baya sai manzan Allah sallallahu alaihi ya shige gaba aka ba da sallah to bayan an ba da sallah sai manzan Allah sallallahu alaihi dama mun ce shi wa'azin annabi ba shi da rana ko lokaci ko guri duk inda ta kama ai wa'azi annabi yake duk wata dama da annabi ya samu wanda zai isar da sako isarwa yake yi da ya ga wani abu ya faru sai ya maza dama tun da shi aikinsa kawai ya karantar da aka gama sallah sai yake cewa abubakar ya ya kai na ce ka tsaya kuma baka tsaya baka ci gaba da sallah ce ya lalla, wato abin da ya min nauyi a ce dan abi hafata wato shi yana karanta kansa kuma haka ya kamata mumini ya zamo kai ka dinga kanin kanka karami to shi za ka zama babba a wajen Allah amma an kana takama da fankama da nuna isa da jiji da kai to karshe sai ka zo ka fada cikin matsala don haka kenan wannan ya zama darasi ne mutum ya daina fankama da nuna isa da ce bai kamata ga ɗan abi hafata ya zamo yana gaba manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana baya ba wannan ya sa na kasa haƙuri na ga ƙara fito daga cikin sauɗin in ya so kai ka je ka ci gaba da yi wa mutane sallah to shine manzan allah ya karɓi uzurinsa na rashin ƙin bin umarnin ya ci gaba da yin wannan sallah ashe ba sabawa ba ne jin nauyi ne kuma manzan allah ya fahimce shi cewa ba zai iya ci gaba da wannan sallah annabi yana baya ba amma duk da haka wannan ya fito mana da darajar sayyidina abubakar da manzan allah dama an ce mutum biyu ne kadai manzan allah ta ubansu sallah na farko abubakar siddiq a wannan kissa sannan na biyu kuma akwai abdulrahman bin auf a lokacin tafiya kamar ya zo a cikin hadisin muwatta shi ma manzo Allah sallallahu tafi kewayawa dan dade suka tada sallah Abdulrahman bin auf ya jagoranta ana cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo bayan an yi sallama aka ga manzo Allah a cikin sahu sannan manzo Allah ya ce ahsantu wato bai nuna damuwa akan wannan bai ce sun kyautata ci gaba da sallah wato kenan sun karbi sakon mahimmanta sallah da ganin girman sallah da kuma kiyaye sallah akan lokacinta wanda shine sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cusa sahabbai da kuma ya ga sun koya sun rike abin sun san mahimmancin sallah sun san girmanta sun san kiyaye ta a kan lokacinta da kuma bin ka'idodinta to kun ga wannan wata daraja ce da wani girma da sayyidina abubakar ya samu daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama haka harkokin cikin gida na manzan allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina abubakar yakan shiga misali na aisha tana ba mu labari wata rana kun san tsakanin miji da mata akan dan samu tattaunawa ta ilimi tattaunawa ta zamantakewa tattaunawa ta soya da sauransu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa na Aisha idan kina yadda da ni to na kan gane haka in dan kin dan yi fushi ko kina cikin damuwa na kan gane tace ta yaya kake ganewa yace idan kina rantsuwa na jikin cewa rabbi Muhammad to na san ana zaune lafiya kenan idan ku kika ce kina cewa wa rabbi Ibrahim a rantsuwarki to kamar wato babu wani ba jin daɗi kenan ta ce haka ne amma ba na ƙaurace ma sunanka ma'ana kai kana nan fal a zuciyata amma dai ɗabi'a ce ta mata in ɗan ɗan yi musu abu su ɗan nuna ko ƙaƙale abin da wato yake ransu wannan shine sai wata rana wani abu ya faru tsakanin tattaunawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da nana Aisha har ta kai an fara sa'in sa sai da Abubakar ya shigo ya ga Aisha yake mata faɗa a matsayin ya za ta yi sa'in sa da mijinta manzan Allah kasan wannan abu ne namiji da mata su matan annabi a matsayinsu su matansa ne kuma shi annabinsu ne saboda haka mu'amalarsa daban da ta sauran mutane su suna iya tattauna da shi a matsayin tattauna ta miji da mata kuma suna tattauna da shi a matsayin na annabi da mabiyan annabin saboda haka abubuwan nasu su yana da yawa ba irin namu ba ne. da haka da ya zo ya kama ta da faɗa har ƙarshe ya nemi abin duka zai da keta sai dina abubakar eh, ya tafi kafin ya dawo sai suka yi sulhu suka ci gaba da tattaunawa da ya dawo sai tara kuma suna dariya suna murna sai ce to ku shigar da ni cikin tattaunawa ku kamar da kuka shigar da ni cikin wato rigima ku ma'ana ɗazu kuna rigima na shiga to yanzu kuma an sulhu ana dariya to ni ma bari shigo a yi da ni kun ga wannan ya zama har cikin harkokin gida kenan sai da na abubakar ya shiga na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a shirinmu na gaba za mu ɗora wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka